This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri A sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku. amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya daga bakin baba yakub makeri assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar ma'aikatan kashe gobara a los angeles sun sha maya da wuta a rana ta hudu a jere a jiya juma'a a kokarin kashe gobarar da ta lalata dubban gidaje kana ta kashe akalla mutane goma sha ɗaya a wani karin bayani a ranar alhamis jama'ai sun yi kashedin cewa adadin mutane da suka mutu ka iya karuwa idan aka kashe gobarar kana ma'aikata suka binciki gawarwaki aikin kashe gobarar ya ci gaba a cikin dare zuwa safiyar juma'a inda jirage masu saukar ungulu suka zubo ruwa daga sama shugaban kasa joe biden ya tattaro manyan jama'ai a jiya juma'a domin tattaunawa akan martani da gwamnatin tarayya za ta bayar ga kashe gobarar ya zuwa safiyar juma'a an yi kokarin dakile gobara mafi girma a palisade da wurin kashi takwas a cewar hukumar kwana-kwana ta california wutar ta kona filaye da yawansu ya kai eka dubu takwas ofishin jakadancin amurka a jamhuriyar benin ya ba da sanarwar faduwar wani jirgin farar hula mai saukar ungulu wanda rundunar sojan amurka a nahiyar afirka africom take amfani da shi domin ayyukan haɗin gwiwa da dakarun ƙasar ta benin a fannin kiwon lafiya wakilin muryar amurka a birnin yamai sulemin barma ya faɗa a wani rahoto da aiko mana cewa da yammacin jiya juma'a goma ga watan janairun shekarar 2025 ne rahotanni daga jamhuriyar benin suka ayyana cewa wani jirgi mai saukar ungulu samfurin sikoski wanda na haya ne rundunar tsaron amurka a afirka africom take aiki da shi ya rikito a wajajen ƙauyen seje denu da ke da'irar zai a yau asabar 11 ga watan janairu ne ofishin jakadancin amurka a kotonu dangane da yadda abin yawa ƙana ta hanyar wata sanarwa da ke cewa wani jirgi mai saukar ungulu wanda wasu fararen hula ke tukawa ya sami tangarda a sararin samaniyar wani wuri da ke wajen kotonu ba wanda ya ji rauni a sakamakon wannan hatsarin jirgin wanda rundunar sojan amurka a nahiyar afirka wato africom ta yi hayarsa ana amfani da shi ne a ayyukan karfafa gwiwa da dakarun benin fab a fannin jigilar marasa lafiya sanarwar ta kara da cewa hulɗa a tsakanin africom da sojojin fab na jamhuriyar benin abu ne da ke gudana a ƙarƙashin wata yarjejeniya da ke hangen ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwa da taimakon juna labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc adadin mutane da suka mutu a yakin isra'ila da mayakan hamas a gaza ya haura adadin da jami'ai suke fitarwa da yawa a cewar wani sabon sharhi sama da mutane dubu sittin da hudu ne suka mutu a zirin gaza sakamakon tashin hankalin wani sabon nazari a wata mujallar kiwon lafiya da lancet ya ce hukumar kiwon lafiya ta hamas bata bada takamammen adadin waɗanda suka mutum ba inda ta rage sama da kashi 40 cikin 100 tsakanin ranar 7 ga watan oktoba shekarar 2023 zuwa 30 ga watan yunin shekarar 2024 zaina jamaluddin mai sharhi ne a tsangayar tsafta da magani a jami'ar london ta ce a gaskiya adadin mace-mace ka iya zarcewa da yawa idan muka kuma kara waɗanda ba su zuwa asibiti da masu bugun zuciya da wasu makamantansu ga masu cuta mai yaduwa ga mata masu juna biyu da masu haihuwa da ba su iya samun haihuwa da kyau da sauransu kashi 59 cikin ɗari na waɗanda suka mutu mata ne da yara da kuma tsofaffi a cewar rahoton mujallar lancet a ƙarshe a yau asabar jamus ta yi ƙoƙarin kamo wani jirgin dakon mai da ya makale a gaban tekun arewacin ƙasar inda ta ja jirgin da ta ce wani ɓangare ne na takunkumi kan rasha daga gabar tekun domin kaucewa malalar mai jirgin eventin mai tsawon mitoci 274 yana kan hanyarsa ne daga rasha zuwa misra dauke da mai da ya kai tan dubu ɗari a lokacin da injinsa ya lalace kana ya gaza ci gaba da tafiya a cewar rundunar tsakiya ta sojojin ruwan jamus mai kula da ayyukan gaggawa a lokacin da aka janye jirgin zuwa gabar teku a jiya juma'a ministar harkokin wajen jamus annalena baerbock ta caccaki rasha da amfani da jirgi mara kyau wurin fitar da mai domin kauce wa takunkumi tana mai kiran lamarin da barazana ga tsaron turai jirage uku ne suka ja eventin kuma suka yi kokarin kawar da shi zuwa arewa maso gabashin kasar daga gabar tekun zuwa wani wuri mafi aminci inda akwai sarari mai yawa na teku in ji rundunar sojin ruwan. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu koma gefe guda madina dauda ta gabatar mana da shirin zauren boa a sashen Hausa na muryar Amurka. Makon da ya gabata mun ji masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu inda ya mana bayanin cewa ba kasafin kuɗi ne ke sa tsadar kaya ba. karancin abin da ake saya shine yake sa tsadar kaya. Yau za mu tashi ne a inda zai gaya mana yadda za mu sani in akwai yawan abinci ko babu. Gare ka Yusha'u Aliyu. In ga abinci za ki ji ana ta ce miki akwai abinci manoma su ce akwai abinci amma ba wanda ya taba gaya miki yawan mutanen kasan. Abin da nake yawan faɗa in kana so ka san akwai abinci ko ba abinci. Duk anguwan da kake ka duba yawan abincin da ke anguwan ake siyarwa sai kuma ka duba magindantan da ke wurin a ba kowa karfin ya ya sai abincin ya je a ci ka gani in zaka ga abincin zai zama ya kare zai kare saboda shi kuma karewan shi zai sake daga farashi kamar ka je kasuwa ne manoma sun kawo tumatir ana siye shi shikenan farashi zai canza sai kuma ya sake taruwa amma abin da yake a kasafin kuɗin nan wata uku banjin zai gabatar da yawan kuɗin da za a nemo su kuma a kashe su wannan a gane cewa ba wai kawai ga kuɗi ka kashe ne. kuɗaɗen nan dama fito da su ake yi nemo su ake a shirya su amma idan bashi ya yawa abin da ya sa ni ba na son bashi ya yawa shine cewa ba zai yi ka ɗauki triliyon tara kana da digo bakwai kana sabisin kuɗin bashi ba kuma ka ƙara wannan abin in ka ɗauki wannan triliyon tara kusan sama da kashi tamanin na sababbin kuɗi da kake samarwa kuma kana samar da su kana miƙa su waɗannan abubuwa su ne abin kula kuma dole ne in ka bigi jaki ka bigi taiki kuma wannan halin da ake ake ciki na ƙasan nan wanda ya sa waɗannan hakon farashi mutanen ƙasan da manomansu da masu kiwonsu da kowa da kowa sai mun yarda mu zauna lafiya shi ne abin da zai fara tabbatar mana da arzikinmu kuma idan ba mu nemi mu zauna lafiya ba muka zama maƙiyan junanmu haka kawai wasu kuma na ziga mu ana cewa kana da wani hujja ka kashe wani baka da hujja ko a wace irin al'ada ne ko wace irin addini ne ko wani irin matsayi ne su ta kuma gwamnati ta san cewa talakawan wannan fa a ƙididdiga da muka yi yau da National Bureau of Statistics mun caccake su amma suna aiki sun samar da kiyasi na jajircewan 'yan najeriya a cikin shekaru goma sha hudu daga dubu biyu da goma sha hudu zuwa dubu biyu da ashirin da hudu an gudanar da kididdiga na magidanta dubu biyar na yadda su ya canza kazan su ya canza kazan su da kazan su ya canza amma a ciki sai da na gaya ma bureau of statistics cewa ai a cikin wannan duk kididdigan da kuke na kudaden shigan mutane sai kun duba kudaden da gwamnatoci suka kashe da na tarayya da na ƙanana. ƙananan hukumomi da yadda aka tafiyar da gwamnatoci domin a samar da wani matsaya na sanin me ake kashe ma gwamnati su kuma talakawa me suke kashewa a kasuwa saboda abin da zai daidaita farashi ya raba arziki shine wannan farashin kuma tsaron abinci da duk muke magana duk duniya tsana tsaron abinci ne ba wai noma shi kaɗai ba duk duniya akwai karyar da aka gina ma mutane cewa dole mu noma abin da zamu ci wannan karya ne Kasar china ta fi ko ina noman shinkafa a duniya ta fi kuma kowa shigar da shinkafa ƙasar america ke binta gurjen noma kuma ita ta fi kowa shigarwa wannan a gane cewa babu wani dabara a kan cewa dole abin da zaka noma sai ka samu wannan tashar da kake saurare ba rediyo najeriya kaduna ba ne rediyon murya amurka ne kuma shi ka yadda da shi kuma shi kake samun shi kuma nan ne ake tatsa gaskiya ga dan majalisa yana ji yana gani ana faɗa mishi abin da aka ga dama a gaban mutane kuma ya haƙura tsohon sifika ya haƙura yana ansa tambayoyi ba za ka same shi a gidan rediyon ka ba saboda haka mu gane ga mai sarauta shi kuma ya tsaya yana kare talakawa kuma haka ake son mai sarauta ya daina ma kallon gwamnati saboda da malami da mai sarauta ran da suka koma kare gwamnati to an shiga uku <laughs> mun gode kwarai. Bari fara kada a ce na yi son kai. Gaskiya zan fara da mace yar uwata. Eh ta riga ku. Hajiya Sa'adatu Ahmad Bustani bari mu ji tambayar ki ko kuma shawara in kina da ita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar shawaran da nake so in bayar Allah jikan wazirin Kano lokacin da yake bayanin kan cewa zamanin iyaye da kakanni gyada da auduga ba a san harkan batun mai ba da shi ake komai da komai a ƙasar na hankali a kwance amma da aka zo aka shiga wannan haka fetur hankalin ya shiga kuma gaskiya dan maliki kan cewa wanda suke ba da bashin nan a lokacin da suka san kan cewa ba za a iya biya ba za su kawo dokokin da suke so kuma dole a yi to ka gani kuma ai ba daɗi ya'ya da jikoki za su tashi a cikin wani yanayi haka da maganan kuma tsaro muna yara in zaki tana sabon wani abu umar mai saji a jos bature kawai nuna wa makami amma haka zo aka ɗaɗɗaure shi aka harbe shi yau amma ya kai ga mutum da mutum sai ya kashe mutum makauci ya kowa da dan makaucinsa a kashe sai ki ji magana ya kwanta shiru to ubangiji Allah ya sa a yi maganin wannan al'amarin tun ga honorable a nan wurin Allah ya ubangiji ya sa za su shiga da wannan shawara wa Allah ya sa. ba Dr. Kabir shi kuma mu ji tashi. Da farko dai zan yabawa wa VOA na shirya irin waɗannan tarurruka a zauren su. Tambaya ta farko sai ɗan sharhi da zan yi akan abin da mai tattalin arziki ya faɗa. Shin mun ci gaba da ɗaukar shi kenan har ƙarshen duniya? Ina son sani. Saboda a bayanin da ka mana ka kawo mana tarihi tarihin Najeriya da tattalin arzikin Najeriya tun da muka samu 'yanci. Wanda na fira da marigayi Profesor Sule Bello wanda masanin tarihi ne. Ina mai tambaya wata rana na ce Profesa, me yasa muke samun matsaloli a Najeriya? Abin da ya fara ce min, ya ce Kabiru eh duk matsalolin Najeriya na tattalin arziki, na ilimi, na zamantakewa, na rashin tsaro, ya ce mun ba za su taɓa magantuwa ba a Najeriya saboda shugabanninmu da masu tsara dokokinmu ba su ɗauki tarihi da muhimmanci ba. Duk wanda yake da tarihi, mai tattalin arziki ya kawo mana tarihi yadda da tattalin arzikinmu yake. Su Saddauna sun ci bashi ya suka magance wannan so sai ce min duk wani shugaba da bai san tarihi ba ya dinga kaucewa kenan mutane sun dinga shiga wahala ya ce shi yasa ga a arewa ma ya ban misali ya ce mun fi shiga matsaloli a najeriya saboda shugabanninmu su ba su damu da tarihi ba abinda kawai dame su ya za a yi shugabanci saboda haka zan yi kira ga shugabanni da allah mu koma mu ɗauki kundi mu duba yaya su sadauna da suka ci bashin nan ta yaya suka biya a lokacin akwai mu na gargajiya akwai noma idan ka je can kudu akwai koko in ka je waje wa'annan akwai manja gyada kowa ya san Kano ana yi to shugabanninmu su yanzu sun manta suna ganin kawai ya za a samu kuɗi nan take a ci a koma ga tarihi kuma abin na ƙara lalacewa kullum ne hajiya madina yanzu ba a koyar da tarihi fa a sakandare ya suka yi da gyaɗan da muke da ita kowa ya san huntuwa da sauransu an daina koyar da tarihi so ina fata shugabanninmu za su koma su gaya shugabannin baya suka magance tattalin arzikinmu saboda mu yi nasara a nan gaba. yawwa wannan yayi daidai za mu koma wajen injiniya magaji muhammad yaya A'a, assalamu alaikum. Na farko dai ina wa VOA godiya da a ce kafofin na cikin gida suna yadda VOA suke yi da sauran kafofi na waje da alal hakika wannan hali da ake na cin hanci da rashawa a Najeriya da tintin ya zama tarihi. Amma babban baƙin ciki shugabanni da kan gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi da local government har da what level ya zama musu ado saboda ba a hukunci Misali da a ce bangaren judiciary suna amfani da sandarsu akan duk wanda ya laifi wallahi ba za a rinka aikata abin da ake aikatawa ba. Amma babban bakin ciki shugabanni da kan gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da local gaman har da what level ya zama musu ado saboda ba a hukunci misali da a ce bangaren judiciary suna amfani da sandarsu akan duk wanda ya laifi wallahi ba za a rinka aikata abin da ake aikatawa ba misali ba najeriya ba ba amerika ba ba faransa ba ba Jamani ba ba japan ba duk a duniya ko da tiriliyan nawa za ka iya samuwa in ba za ka yi kokari ka tare aljihun yoyonsu ba to alaliga ba za su maka amfani ba mun san cewa a Najeriya bangaren custom nimasa port authority il federal illa revenue suna na bijin kokari wajen samo kuɗi amma a cikin rashin sa'a waɗanda ake ɗorawa alhakin tattara amanonin ƙasar wallahi ko Allah ne ba sa tsoro ko son zuciyarsu ne sai su kauda san Najeriya su kauda san ƙasar su kauda future generation of generation 出现自十多， san cewa bashi in ta hau mutane ba ku da kuke raye ba sama da kashi 60 zuwa 70 na younger generation ne waɗanda suke shekara 35-40 zuwa 80 suna constituting ƙasa da kashi 25 bisa 30 to bayan kun tafi an gadarwa waɗanda ba su zo ba bashi to alhalaƙiƙa ba a musu adalci ba kuma ubangiji ba zai sanya albarka akan duka abubuwan da za ku yi ba da waɗannan bayanai na injiniya magaji muhammad yaya za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora. A madadin Nasiru Adamu Elhikaya da ya gudanar da mahalarta zauren sai ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona nan Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. To masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa wannan shiri na amsoshin ku Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayar nan mai cewa don Allah BOE Hausa ku tambaya mu masana shin da Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya da Majalisar Dattawan Najeriya wacce ta fi ƙarfin iko kan kafa doka ko tabbatar da doka a najeriya mai tambaya garba na hali kamba za kuma aji kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa salamun voa wai don allah ko manyan tekuna nawa ne a doron duniyar nan kuma wanne ne ya fi girma wanne ne na biye da shi sannan a waɗanne ƙasashe suke mai tambaya sanusi maɗatai da magana. bari mu fara da ansar tambaya kan mafi tasiri tsakanin majalisar wakilai da ta dattawa idan mai tambayar garba na halikan da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samu daga dr adamu ɓaɓikwai malami a kwalejin horar malamai ta gwamnatin tarayya fce da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce lalle wannan tambaya tana da muhimmanci musamman ma yanzu da ake dimokuraɗiyya a najeriya muna da adadin sanatoci waɗanda suke ɗari ne da guda tara uh, waɗanda kowace jiha tana da uh, mutum uku da suke wakiltanta sannan kuma akwai kwaya guda wanda ke wakiltar ainihin babban birnin tarayya to a matakin wakilai kuma waɗanda muke kiransu da representatives akwai adadin mutum 360 waɗanda akwai za a ce gunduma-gunduma ko kuma shiyoyin da ake kira federal constituency haka to dokta bari mu je ga gundarin wannan tambaya da shi wannan ban Allah wanda yake son sanin a waɗannan majalisu guda biyu wace majalisa ce wacce ta fi ƙarfi dangane da dokoki da kuma aiwatar da su. To nan da kake son sanin wanne ne daga cikin zaurukan nan biyu suka fi ƙarfi bari mu nuna bari maka bayanin aikace-aikacen Da farko dai su dattawan nan ko ko zauren majalisar dattawa suke da ƙarfi ko dama ko iko na tantance duk wani wanda shugaban ƙasa ya naɗa don ya taya shi aiki a matakin eh, minista ne babba ko ƙarami yau a matsayin babban joji ne na ƙasa ko kuma babban alkali ne na ƙasa ko kuma a matsayinsa na kwamishina na ƙasa ko kuma a'a zai zamana a jakada ne wannan su dattawan nan su suke da iko a hukumance na tantance ire-iren waɗannan mutane su wakilai a matakin kirkiro da doka ko a matakin a saka ido da kuma gayyatar a shugabanni su zo gabanta su mata ƙarin haske akan wasu abubuwa ko wasu abubuwan da suka shige musu duhu suna da wannan ƙarfin. To amma faka sani ko da doka ce su wakilai suka ƙirƙira dole ne ya samu amincewar su dattawa. Kafin nan a tura shi ga shugaban ƙasa ya sa hannu ya zama doka. Lalle kuwa. To, Dokta, yanzu sai mu ɗauka misali idan su majalisu na duka biyu sun riga sun ƙirƙiro doka suka tura wa shugaban ƙasa, shi kuma shugaban ƙasa sai bai amince da ya sa hannu akan wannan ƙudurorin ba, ya lamarin zai kasance. To, idan aka sami akasi shugaban ƙasa bai sa hannu ba, bai amince da wannan ƙudurin doka ba. To, fa sai an dawo da su dattawan da su wakilan an samu kashi biyu daga uku sun nuna nuna amincewa to wannan sai ya zamana ya zama doka. Eh, Lallai. To, dakta waɗannan majalisun guda biyu a misurar zai shi kuma shi matambayi wadda ya aiko wannan tambayar zai so ya ji to ta ina ne suka yi tarayya gurin gudanar da shugabanci na waɗannan majalisu da kuma gudanar da aiki na majalisar karan kanta. To kaga inda suka yi tarayya shine a iya cewa wajen kirkiro da doka da kuma saka ido dukkansu suna da wannan karfi. To dukta wace eh, eh, majalisa ce tafi karfi a Najeriya? To idan muka duba da ire-iren aikace-aikacen da suke yi, kaga muna da tabbacin cewa su dattawan nan su suka fi wakilan nan iko a hukumance wajen tabbatar da doka a ƙasa. To wannan shine abin da yake gudana a ƙasar mu Najeriya. Da fata wannan bayani da aka maka shi a takaice zai gamsar da kai. Na gode. Sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tekuna. Idan mai tambayar na saurare ga ansar da wakilin a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Tumba Kwabe. malami a kwalejin horis da malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola adamawa najeriya wanda zai dora daga inda yake cewa bincike ya nuna malam lado cewa muna da manya-manyan tekuna guda biyar mafi babba cikin tekuna nan shine wanda ake kira pacific ocean kenan mala ado na biyu kuma shine teku atlantic wanda ake kira da atlantic ocean wannan tekun dai ta maimaye eh, amerika ta arewacin amerika da kudancin Amerika, wato north and south america kenan duk a cikin yamanci duniya su ne wannan tekun ta maimaye su a gabanci duniya kuma ta maimaye asia da afirka a afirka shi ne ya kama daga west africa duka suna atlantic ocean har zuwa wayansu wurare na east africa su gefe kamaru har kasa kusa da south africa sai an can ya maimaye haka wannan a atlantic ocean take ita kuma ta maimaye wuri wanda ya kai square kilomita dubu tamanin da biyar da ɗari da talatin da uku zurfinta kuma malalado da matambayi yan bambanta bisa wurare daban-daban da wannan tekun ta maimaye amma amma ɗaya daga ciki mafi zurfi a ciki inda ya mamaye shine bangare na Puerto Rico wanda zurfin tekun ya kai dubu takwas da dari takwas da tamanin mita kenan malam ado da matambayi sai kuma a haka ɗin da nake magana ɗin ya kan samu wa'yansu wurare da makusanci da wannan da zurfi sai kuma zuwa wato na uku tekun da ya fi da yake a duniya shine wanda ake kira Indian Ocean wato teku ne wanda ta gefe bangaren India. To shi kuma ah, menene zurfinsa menene kuma girmansa kuma da ina da ina yake da iyaka a faɗin duniya. Wannan tekun Malam Lado da matambayi ya maimaye kasashen Eurasia ta arewacin duniya, Australia ta gabaci duniya, eh, Afirka har yanzu ta yamanci duniya. Wato Indian Ocean nan ya kama daga Somalia a Afirka ya gangara har Kenya har ƙasa ya bi eh, Afirka ta kudu ta ɓangare inda su Mozambique da ire-irensu suke. Musamman wannan ƙasan da ake kira Afirka Madagascar tana tsakiyar teku India ne. Wannan tekun kuma ta maimaye fili ne wanda ya kai dubu saba'in da ɗari biyar da sittin square kilometer kenan Alhaji Lado. Sai kuma zurfin tana kamar shawara tekuna ɗin a wurare daban-daban zurfin ta bambanta amma wanda ya fi zurfi a wuraren da ya maimaye shi ne inda ake kira da maitina to zurfin a wurin alhaji lado dubu takwas da arba'in da bakwai mita kenan haka inda shi wannan tekun ta kasance na uku a cikin tekuna duniya kenan sai kuma na hudu wanda dai ake kira antarctic ocean wanda take a northern hemisphere wata ana kira alhaji lado arctic north pole wato polar regions kenan. A menene girmanta kuma ina da ina ta mamaye sa'annan kuma ina da ina take da iyaka kuma menene zurfinta? Ita ba ta maimaye fili kamar guda uku da muka ambata ba amma ita ma ba ta kasa ba saboda ta maimaye wuri kusa dubu goma sha biyar da dari biyar da hamsin da takwas kilomita kenan square kilomita inda ta maimaye. Eh, tana da bangare kuma wanda tana da faɗi sosai wanda ta maimaye waje dubu arba'in da biyar da ɗari uku da tamanin da tara shi kuma kilomita ba square kilomita ba ne zurfi dai tana da shi amma kuma bambance bambance cikin zurfi kamar sauran da muka ambata ba ba ta da wannan halin zurfinta dai tana nan dubu goma sha takwas da ɗari hudu da hamsin da shida feet wancan ba mita ba alhaji lado da nan nanta a feet to kuma ta maimai kiyaye kasashe kamar su eh, united states of eh, america eh, canada iceland russia greenland norway da ire-irensu da yawa haka shi kuma ya kasance shi arctic ocean shi ne fa alhaji lado da bai mafi sanyi a cikin tekuna duniya duka shi ne kuma mafi kankanta a cikin tekuna duniya duka haka ita ta kasance a cikin northern hemisphere da ake kira north pole region sai na biyar teku ne wanda kwanan nan aka yi na'am da ita ita ce a kudanci nigeria ana kira south southern hemisphere teku ne wanda ba ta da wurin da ta maimaye sosai alhaji lado da matambayi tana nan kusa-kusa da wurare daban-daban da kasashen da suka kasance kaɗan wanda ana ta da shi regional base of globe na southern ocean wuri ne kaɗan ba da landmass a turanci. so amma kuma zurfinta ta kai dubu biyar a wurare daban-daban da ta maimaye a kudanci duniya duka haka dai a yanzu abin da aka samu kenan a bincike na tekuna na duniya to mu huta lafiya alhaji lado da ma tambayi to sai a kasance da mu makon gobe don jin an so shi kan wasu tambayoyin yanzu a madadin masu an samu na tambayoyin dr adamu babikwai da dr tumba kwabi duk malamai a kwalejin horis da malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola adamawa najeriya da wakilin a shiyar adamawa da taraba din muhammad salisu lado da mu da mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam A gaida Ibrahim Garba masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin babu kuma makeri da ya karanto labarai da Fiona Wamayi da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.